kuskuren tsallake wani waje don haka shi ne za mu yau insha sai a duba shafi na ɗari biyu da ishirin da uku ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فيا ايها الجماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه مدى وانا يمتي نتلاتا yammacin da yake kirga kwanakin shawwal yau kwana nawa na'am sha hudu ko hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin wannan masallaci na nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi شرح السنة إمام البربهاري رحمه الله yau insha Allah za mu tashi kan gabar karatu ta casa'in da hudu shafi na ɗari biyu da ishirin da uku قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة آه abinda wannan gaba take karantar da mu babu mutumin da zai zo ya ce maka ya san gaibu domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fi cancanta da a ce ya san abu kafin ya faru shi ya fi cancanta da a ce ya san abun da yake ɓoye to amma shi kansa sai Allah ya sanar da shi kaga a yanzu babu mutumin da zai zo da matsayin da ya fi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka la ya'lamu al wai illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah wal iman yana daga cikin aqida ta sunna ta ahlus sunnati wal jama'a yin imani bi anna Allah ta'ala cewa lallai Allah maɗaukakin sarki afla'a nabiyahu ya tsinkayar da annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam alama ya kunu a kan abubuwan da suke kasancewa fi ummatihi a cikin al'ummarsa ila yawmin qiyamati har a tashi alkiyama. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu mai matsala wanda in har kun bi shi za ku shiga wuta sai da na gaya muku shi babu wani abu kuma wanda yake dauke da alkhairin da in kun bi shi za ku samu aljanna sai da na yi muku bayaninsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani akan abubuwan da suka faru da kuma abin da yake faruwa da abin da ma zai faru nan gaba tun daga lokacin da yake raye sai ya ce nan gaba kafin lokaci kaza za a yi abu kaza kafin a tashi alkiyama za a yi abu kaza yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama lokacin da abu kaza ya faru to kaga wannan yana daga cikin ilimi wanda yake na gaibu wanda kuma babu mai saninsa sai Allah sai kuma in Allah ya sanar da kai shi to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsinkayar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wajibi ne kai imani da haka wajibi ne yin imani da haka din idan har mutum bai yi imani da haka ba ba a kirga shi cikin waɗanda suke halis sunna Allah muke roƙo ya mana A asharhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya'lamu al ba. annabi sallallahu alaihi wa sallam ba masanin gaibu bane wanda ake sanar da gaibu ne ina fata ana gane. shi sanar da shi gaibun ake yi amma ba shi ne masanin gaibu ba masanin gaibu shi ne wa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masanin gaibu lokacin da ya sanar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma to shi ilimi aka sanar da shi a lokacin kuma babu wanda ya san wannan ilimi na gaibu sai shi sai Allah to daga baya kuma idan ya zo ya sanar da bayin Allah babu kuma wanda suka san wannan ilimi daga Allah sai manzonsa sai masana da ilimi qa'iman bil qisti an gane wannan domin dama daga Allah subhanahu wa ta'ala sai annabawa sai masana su ne malamai malami sai ya zo ya ci gaba da baka bayanin abin da yake cikin gidan aljanna ya baka labarin abin da ke cikin gidan wuta ya baka labarin abin da za a yi nan gaba saboda ya karanta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba shine masanin gaibun ba manzon Allah ne ya karantar da shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne masanin gaibun ba Allah ne ya sanar da shi ina asalin inda ilimin gaibun yake gun Allah an gane wannan wala ahadin min al babu ɗaya daga cikin halitta ya alamul ghaiba da ya san duk mutumin da har kaga zai yi imani da malamin duba boka dan buga ƙasa ya ce masa eh abunka wuri kaza yake ko sana'ar da za ka yi ka yi arziki kaza ce ko kuma unguwa kaza ne kawai za ka je fili ka yi gida ya dace ko kaza ko kaza ko kaza shi a matsayin ya san sirrin rayuwarka to ƙarya yake babu ɗaya daga cikin halitta da ya san gaibu sai Allah shi ya sa mumini musulmi ahli sunna shi idan zai yi abu Allah yake ba zaɓi ne istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sahabbai kuma sun karantar da musulman duniya wannan ainihin istikhara yanda ake bai wa Allah zabi Allah wannan sana'a da nake so in soma idan har ka san za ta zame min alkhairi a rayuwata ta duniya da kuma addini na da rayuwar lahirata Allah ka taimake ni a kanta ka sauƙaƙe mun ita ka sa mun albarka a cikinta kenan Allah shi zai zaba ma ba wai ka je ka ce wa wani duba mun wata sana'a zan yi ta rubu ko tattasai a'a wannan bai sani ba shi ma da ya sani da ɗansa zai tura dauri tun da nan ne ake arziki tun da shi bai da shi ɗansa bai da shi sai ka kawo mishi ya samu ba amma kuma ya san inda ake arziki kuma ya jira ne ka kawo kafin alkalari ya fara aiki kudin cin kaza ma bai da ne ka kawo kai kuma don ba ka da hankali ya san inda arzikin yake zai tura ka shi ya zauna in ka samu ka san mai eh to babu wanda ya san inda arzikinsa yake balle na wani babu wanda ya san inda alherinsa yake balle na wani, laukun alamul ghaiba lasta kafartu min alkhairi wa ma masani su da na san inda alkhairi yake da na san gaibu da ake na san gaibu lasta kafartu min alkhairi da duk abin da zan yi kawai wajen alheri zai rinka bi wa ma masani su da sam mugun abu zai taba ni ba don na san inda yake ba zan je gun ba in ya taho na san ya taho ba zan yadda mai karo ba sai dai yi ta kokari muna haduwa da alheri da na san gaibu haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ya gaya wa duniya قل لا يعلم لغي... قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل كتي لا يعلم من في السماوات wanda ɗi yake sama wal da wa'inda suke ƙasa la ya'lamul ghaiba ba ku san gaibu ba sai wa illallah sai Allah kawai to yanzu musulmi da kake karanta wannan aya kuma ka tashi kawai don ragonka ya ɓata ka ce za ka je wani duba ma waye ya kama ragon ko kuma tumakinka sun bata ta ina suke malam a duba mu hmm? yaro na bai da lafiya malam waye ya kama shi duba mu don ba banza ba ne to wai ina ka bar wannan ayar shi malam ya sani ne eh bai sani ba ba sau da yawa yake karo da bala'i kuma ku zo kuna jajanta miki kuma ba ku tuna haka ba ya kamata da ku tuna to malam ya aka yi kuma abun ya taho ka bari ya iso baka kauce ba yi matar boka da boka ya mutu cewa ta ya ganin daman ne wai shi da ake zuwa ma ya cewa mutane ga maganin mutuwa sannan shi ya mutu ha shi ya ga dama ne to kaga rashin hankali ne ai yasa ko da karin magana dai aka yi a gurin wa'azi aka yi ko ba haka ba ko da karin magana ne wa'azi ne wanda ya san abun da yake ɓoye ya za a yi kuma ya bari wani bala'i ya same shi ya za a yi shi wancan da ya je gun boka ya kafa mar dokoki yake ya je ya kawo rago ya kawo kaza ya kawo kaza yake to na ji rakani zan koma gida in je in kawo da ya zo rakiyar ya ce Aa, malam kai babba ne shiga wa zai shiga gaban ka shiga gaba malam da ya shiga gaba shi kuma ya ɗaga sandarsa ya faɗa malam a sai malam ya kife ce ƙaryar banza kenan ai da ka sani da za ka gane zan buge ka eh tun da baka gane zan buge ka ba to ƙaryo kake yi wallahi don inda kana gane abun da zai zo da ba za ka yadda ba daga na ce shiga mai ce ka buge ni eh, eh. to kaga wannan ƙarya ce Kullaya alam nan ya bashi ki wai kun la lamur, man fi samawati wal ard wanda yake sama da kasa duk ba su san al-ghaiba abin da ke boye ba illa Allah sai dai Allah kawai wal ghaibu ma ghaba anna abin da ake ce masa ghaibu abin da ya kura barin mu abin da ya kura kura barin mu wato ba ma gani shi shine ghaibu fil madi wa fil mustaqbal abin da ya wuce da wanda zai zo to shi boka da malamin duba wai zai gaya maka abin da ya faru da kuma abin da zai faru eh zai baka labarin ma hadasa fi zamanil madi wa ma hadusu fi zamanil mustaqbal Zai baka labarin abin da ya faru da sai kuma baka labarin wai abin da zai faru nan gaba gaskiya ne ƙarya ce don haka fanahanu la na alamu mu ba mu san wannan ba lakin al'ambiya alaihi musallatu wassalamu sai dai annabawa waɗanda tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su yuqli'uhumullahu ala shay'in min al-ghaibi Allah yakan tsinkayar da su wani abu daga cikin gaibu ba duka ba wani abu daga cikin gaibu limada li'ajali maslahati da'awa ajali maslahati da'awati ila Allah saboda maslaha ta kira zuwa ga addinin Allah domin maslaha ce mai wa'azi ya rika kawo labaran lahira maslaha ce ya rika kawo abubuwan da za su faru a ƙarshen zamani maslaha ce ya rika ta alamomin abu kaza kaza wannan duka daga karantarwar da Allah ya yi wa annabawa ne ya yi wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yakan kayar da annabawa don ya zama maslaha wajen wa'azinsu daga cikin waɗannan annabawa da Allah ya sanar da su wani ɓangare na gaibu wa minhum nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin su akwai annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad aqala ah, faqad أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من المغيبات Allah subhanahu wa ta'ala ya kayar da shi wani bangare na abubuwan da suke koyi na gaibu fa akbara biha annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin waɗannan mugayyabat li ajali maslahati la umma don ya zama maslaha ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama qala jalla sha'anuhu alimul ghaibi shine Allah masanin abun da ke boye fala yuzhiru ala ghaibihi ahada bai bayyana gaibunsa ga kowa ba babu wanda zai ce shi ya san gaibu sai dai bayan an ba shi ilimi idan aka sanar da kai to wannan lokacin kuma ba gaibu ka sani ba ilimi ka samu daga Allah illa man irtaba min rasulin daga ciki sai dai waɗanda Allah ya yarda da su daga cikin manzanni sai ya sanar da min rasulin wani manzo daga cikin manzanninsa sai a sanar da shi wani ɓangare na gaibu wanda bayan Allah ba su sani ba shi kuma sai ya zo ya sanar da su shine illa man irtaba min rasulin ai fa inna Allah ya ala ma sha'u. Allah yakan kayar da shi wannan manzon akan wani bangare na gaibu da ya so ya sanar da shi masalan malam yake misali kana rasul sallallahu alaihi wa sallam yamshi ma ashabi annabi sallallahu alaihi ya kasance yana tafiya tare da sahabbansa famarru bi qabraini sai suka wuce kaburbura guda biyu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahuma la yu'azzabani waɗannan kaburbura ana nan ana musu azaba ana musu azaba la yu'azzabani wannan gaibu ne ko ba gaibu ba abu ne wanda yake boye ya za a kana wucewa kawai ka gane abin da ake yi wa kabari ba za ka gane ba as-sahabatu ma sha'aru sha'aru su sahabbai ba su san da wannan ba ba su ma ji alama ba anna sahibai hadaini alqabraini yu'azibani cewa ma'abota waɗannan kaburbura guda biyu ana musu azaba sahabbai ba su san da wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsinkayar da shi lakin Allah qala rasulahu ya tsinkayar da manzonsa ala ta'zib ala ta'zibil mayyitaini akan wannan azaba da ake wa waɗannan mamata guda biyu Kada sai yace innahu ma la yu'azziban la yu'azzaban lalle ana musu azaba hadha mimma atla'ahu Allahu alaihi yana daga cikin abin da Allah ya inkayar da annabin sallallahu alaihi wasallam yanzu kai idan muka zo muna wucewa sai ka nuna wani kabari ka ce wannan kabarin ana nan ana masa azaba ya yi gari sai mu ce wa ya gaya ma hmm. wa ya gaya ma to wa zai faɗa eh babu wanda ba zai ce dai Allah ne ya gaya mar ba don shi ba wahayi ake mar ba tunda ba annabi ba ne in ya ce kuma ganowa na yi sai mu ce to ƙarya kake yawwa wa hadha min khasa'isir rusuli wannan yana daga cikin abubuwan da manzanni suka keɓanta da shi alaihi musallatu wassalam wa atla'ahu Allah ala ma ya'ti fil mustaqbal kuma Allah ya tsinkayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da al'amuran da sukan zo nan gaba wa akbarana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labarin abu an ashara sa'a game da abin da ya shafi sharuɗa na tashin alkiyama a sharafis sa'a na anil fitan ya ba mu fitintinu labari game da fitintinu da za su zo a ƙarshen zamani min ajali an na'azara don mu tsoraci kasancewa da irin halaye kaza da kaza da kaza don alamomi ne na tashin alkiyama ya kusa sannan alamomi ne na masu yin wannan halayen ga matsayinsu mummuna kaga idan muka ji wannan labari sai mu nisanci abu shine an na'azara wa naqaba mu nisanci abun mu ji tsoro an nudurika an tudurika na adihil umur don kada waɗannan al'amurra su riske mu fanakuna ala bayyinati a ah, ko domin kada mu kasance akan hujja a kama mu da hujja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa mana dalilai ya ba mu labari nan gaba za a yi mutane iri kaza masu kiba azzalumai kosassu ba sa son gaskiya ba sa tsallake haram ba sa kaza ba sa kaza to kaga sai kai nesa nesa da haka in ka duba ka kaga koshe kake ga tumbi gashin haram ba ka kiyayewa to fa ka shiga ciki wa yakuru fihi mutiman haka manzo Allah yake za a yawaita masu tumbi masu kiba a ƙarshen zamani kosassu maciya haram wai yake an <laughs> eh to kaga duk lokacin da kaga irin wa'annan kosassun mutane maciya haram sun yawa to sai ka fara shiri alamomi ne na alkiyama ta kusa ba wai alkiyamar za ta tsaya ba ne alamomin takin karo ne domin alamomin kala-kala ne akwai manya-manya akwai ƙanana-ƙanana daga cikin alamomin alkiyama akwai bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana su alama alkiyama ta kusa tun da da annabiwa ne bayansa sai annabiwa ne bayansa sai annabiwa ne bayansa sai annabiwa ne bayansa sai annabin ƙarshe to bari mu jira annabin ƙarshe in ya zo to daga shi ba sauran annabi kwazon sai ya zo daga shi an gama annabawa sun ƙare to alamar alkiyama ta yi kusa ke to kaga ko daga bayyanarsa zuwa yanzu don a lokacin da ya zo yake ba da labari ya ce alkiyama kamar ka riga ne fa haka annabi ke cewa ya ce ana wasa ka hatai ni da alkiyama haka muke rige-rige kamar yatsun nan biyu kaga gaba ɗaya ce kawai ya ɗan tserewa alkiyama da ita ko nan sauran shine abun da ya wuce dan nan ne kawai ya saura duniyar ta kare san da ya zo wa in kada ya ce ta yi kusa la tasbiquni ta riga ni don dai Allah bai yarda ta riga ni ba yace ma bakiya min duniya kum hadi ba abin da ya rage wa duniyan nan taku illa kama bakiya min hadar na'am sai abin da ya rage wa ranar nan ta fadi lokacin rana ta ya za ta fadi ya yi yace abin da ya rage yanzu kawai duniya ta tashi kamar abin da ya rage wa ranar nan ta fadi idan aka yi la'akari da tafiyar da aka yo a baya kamar tafiyar da rana ta yo sanda ta fudo har ta zo ga ta can karfe biyar yanzu abin da ya rage daga biyar zuwa ƙasa da abin da aka yi a baya wani awanni ne suka fi yawa to haka duniya ya rage mata sanda manzon Allah yake nan ƙarfe biyar a sannan yanzu ba kusa shida ba eh? a in tara ta yayi baka nan don ba a ba sharakar cikin barzaku ne don dare ya yi yawa faduwa ranar shi ne karewar duniyar ake nufi kuna ganewa yawa kace taraka ai an gama fini to kaga tafiyar ta yi nisa kenan Allah ya kyauta Ah. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mana haka ne fa na kuna ala bayyanatin don mu zauna a kan shiri mu yi ƙoƙari mu gyara komi da hujja na li maslahatina ya ba mu wannan labari don gyaruwar kanmu min nahiyati tahdhir ta gefen gargadi li ajali anna na'khudha hibrana don mu ɗau shirinmu to yanzu kai mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya duk mutumin da ya ga furfura to ya sani ne albishir ne ya zo eh? cewa ka shirya ba ka kusa mutuwa ka fara iskiya don da gashin ka baki yanzu ya yi iskiya to kai shiri yanzu ka fa kusa tafiya shi ne me za ka riƙa yi yanzu kai ta ƙoƙarin tuba kana istighfari فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا wannan shine dama alama ce ta ka shirya ka zauna da shiri haza khabarun min a ina muke da kala sallallahu alaihi wasallam وستفترق هذه الأمة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma rabuwa za ta yi ala talatin wa saba'ina firqatan sai ta rabu kashi saba'in da uku wannan jigo ne tushe saba'in da uku kowane tushe kuma yana da rassa da zai rarraba kullu hafin nari dukkansu kuma suna wuta illa wahidatan sai kwaya ɗaya haza kabarun minhu wannan ba labari ya bamu ba yanzu musulunci a kashi ɗaya yake wannan labarin bai tabbata ba eh to wannan daga cikin abubuwan da mugayyaba din da Allah ya sanar da annabinsa kenan don a lokacin ba a rarraba ba yake satattariku da sannu hadhihi umma wannan al'umma satattariku za ta rarraba ba ta rarraba ba a sannan din amma nan gaba za ta rarraba sai an samu turke turke turke saba'in da uku kuma kowane turke yana da dangwalinsa da za a ɗaɗɗaura a yi wuya wuya wuya wuya sai su zama barjak ga suna kuma duk kowa in ka shi musulunci kowa in ka shi addini yake yi yace amma kashi saba'in da uku nan duk yan wuta ne fa sai kwaya ɗaya kashi ɗaya ne kawai wanda ba ɗan wuta ba Allah ya kare mu annahu sayasulu al-iftiraq ya gaya mana cewa rarrabuwa za ta faru kai ka isa ka ce kar a rarraba wane kai sai a rarraba wallahi eh don ya gaya mana سيصل الافتراق في الأمة وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم كما هكا ينافر كما ينفر من أجل أن نص من أجل أن نص منين أن نثبت على الحق دم متبت أكن akan شيء shi yasa ya وانا mana wannan don in bai sai mu rika cewa ai wannan rahama ce kamar yadda wannan hadisi maudu'i yake yawo eh an ikhtilafu ummati rahma eh. eh sabani a al'umma ta rahma ne don haka wanda kaga ya fi maka sauki sai ka ji wannan ba gaskiya bane sabani a al'umma fitina bala'i ne azaba ce domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a zo a rarraba babu wanda ba zai rabu da wannan addini na asali ba illa man rahima rabbuk sai wanda ubangijin kai ji kansa kawai wala ta zahaba ma'al mukhalifina kada ka kuskura ka bi wa'anda suka saba kada ka bi su ka bi waɗanda suke kan jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai waɗanda suke kan turbar da sahabbai suke kai to kar ka wuce go daya nan, don da aka ce masa wace jama'a ce wanda ba za ta je wuta ba ku ce waɗanda suke kan abunda da nake kai ni da sahabbai na a yanzu Sune kawai firqa annajiya jama'a wacce za ta tsira an gane ko to wannan shine darasin da muka tsallake wanda da shi ya kamata a ce mun bude sai kuma Allah bai kaddara haka ba to yanzu za mu koma kan darasi na ko kuma in ce ragowar darasinmu wanda shine ainihin قوله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كو daga ciki kuma yace qala al-mu'allif hakaza kana ad-din ila khilafati Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ko ko za mu bar shi sai na ko mu kwana a wajen da yake yawanci mutane yanzu da kafa ake tafiya saboda an hana na ko na a kai karanta za a zo in ana so ba kar ku ke shagwabewa ma kuna kaya mutane shagwaba sahabbai da ya kuka je makaranta a a in ka iya za ka zo eh in kana so gana ten suna yawo ko ina ga kuna mutum yana da niyya kan zai je karatu wai tunda ba wai kofi aka fa ba an ce kar an yadda ka je kuma an yadda ka hau mota an yadda ka hau na fen kaga wannan abu ne mai sauki ko yau kamar a cikin gari kuma ko da kafa mutum a cikin darasin mu akwai tambaya ko babu cikin karatu da muka babu ko صلوا على النبي الكريم akwai damuwa da yake a sashi a cikin addu'a saboda wata rashin lafiya da take damunsa jikinsa da yake ɗaukar zafi kuma ya je an auna an auna sai a ce lafiyarsa kalau asibitoci kusan daga nan har mai duguri ya je duk in an gwada shi sai a ce lafiyar sa kalau jinin lafiya tsarin lafiya ba haya komi an gwada lafiya an dau hoto cikin sa ba wani matsala amma jikin sa yana bayani don haka mu sa shi cikin addu'a da sauran yan uwa duka da ba su da lafiya Allah ubangiji ya kama musu sauki Allah ya ba su lafiya yan uwa irin wannan shine matsalar rayuwa ko da yaushe mutum ya yi ta addu'a ya yi ta neman dacewa da tawakkali ga Allah mu rika dogaro da ubangiji irin haka idan mutum ya kuskure kaɗan sai kaga ya shiga bokaye ko kuma a haɗa shi da ɗan uwa a ce maye ne kuma mayan ma wane ne ko wance ce Ga shi nan kusa da kai Ga ta nan kusa da kai kaga idan mutum ya haka sai ya bar imaninsa Karshe kuma ba zai hana mutum mutuwa ba in ba sa'a ba kuma a mutu ba imani don haka mu rika dogaro da Allah duk abin da ya same mu mu yi ta addu'a muna roƙon Allah Allah sai ya gusar mana da wannan abun in kuma ya zama ajalin mu ma kaga mun tsira da imanin mu kenan dama kuma abin da ake bukata kenan mutum ya tsira da imaninsa to Allah ya sa mu gudu mu tsira daga sharrin shaitan da shaitanu Allah Ubangiji ya ba su lafiya Allah ya warkar da su Allah Ubangiji ya taimake mu ya kare mu kuma daga miyagun cututtukan da za su lalata jikinmu Allah Ubangiji muna roƙonka abin da ka kaddaro mana kuma ka ba mu ikon karɓar wannan kaddara Allah ka dora a mizanin ayyukanmu na alkhairi mazanmu da mata waɗanda ba su da lafiya muna addu'a Allah ya ba su lafiya Allah muna roƙonka ya Allah ka taimaka mana da mu da zuriyar mu duka mu gudu tare mu tsira tare mahaɗar mu ya zama jannatin firdausi da rama Allah Allah ya taimaka mana wannan damana ka dakatar da mu da alkhairin da ke cikinta in akwai bala'o'i ko musibu da aka an tayo cikinta muna fatan Allah ya kare mu idan kuma an kaddaro shi Allah ya ɗaukaka mana shi ya ba mu ikon karɓar wannan kaddara Allah muna roƙonka ka tsare mana wannan gari namu karamar hukumar mu jihar mu kafar mu da Najeriya da kuma duniyar musulmai Allah muna roƙonka ka kare mana malamanmu iyayenmu limamai masu karantar da littafin Allah alƙur'ani da furu'a da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mana su Allah ka kare mana shugabanninmu ka sa musu imani da adalci a cikin zukatansu ka sa son addini ya fi son mulki a rayuwarsu a cikin zukatansu Allah ka kare su ka dora su akan mabiyansu Allah ka taimaka musu akan wannan jagoranci da ka ba su idan akwai waɗanda suke kangararru a zalumai da ba za su gyaru ba Allah ka canja mana su da waɗansunsu wayanda za su zama alkhairi gare mu اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين